manuniya. Wallahi wannan mutane su Nasiru, shigo da Allah, sai Uba Sani ne yake gwamna. Idan da Shehu Sani ne ni da kake gida ina gwamnan nan yau a shekara daya dukkan su sai sun dawo da wannan kuɗi. da ka ji an kira sunanka da kanka zaka dauko kudin ka zo da shi tsohon dan majalisar dattijai daga jihar Kaduna sanata Shehu Sani kenan ke daddale dalla dallan dalilan damuko tsaffin jami'an gwamnatin jihar Kaduna da aka ce sun tafka ha'inci game da maganar matsalar tsananin tsamin tsaro kuwa wakilan al'umma a jihohin Niger da Zamfara ne ke cewa su fa sun fara gajiya da kawaici maganar da ake yi hakimin kotonkura yana hannun 'yan ta'adda da shi da iyalin shi da ɗiyan shi bakwai an kama mai girman gwamna ya bai bar jiha mataimakin shi ya bar jiha abun takaici da damuwar da muke ciki shine a tsakanin huntuwa zuwa tsafi zuwa gusa akwai chicken point da yawa amma bai hana barayi su tsaya tsakanin chicken point da chicken point su saci mutane ko kuma su tare hanya su hana kowa wucewa shi kuwa tsohon gwamnan jihar Jigawa Alhassan Lamido cewa yake da gangan aka mai da ranar 12 ga watan Yuni a matsayin ranar demokaradiyya kawai dan dadada wasu yan kudanci Buhari da yake zo ya soke wannan abu ne bai da ranar 12 ga wata kaga me gudu kwari a Juntos da ake magana junta yana tare da abacha saboda haka bola tinubu da buhari sun san cewa har ga allah ba da suke suna yana kawai don cimma wani ta su daban waɗannan ba so mun taɓa muka tattaɓa cikin tarin miliyoyin da za ku ji a cikin wannan shiri na Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci kuma sanin da sa'ar sake saduwa cikin wani sabon shirin manuniyan da kan tsatsefe tsantsar gaskiya babu tumasanci. Shiri na ɗari da saba'in da hudu cikin jerin shashiren manuniyan da ke son ganin ko'ina an tabbatar da adalci. Adalcin kuma shine tsohon ɗan majalisar jan tare Najeriya daga jihar Kaduna sanata Shehu Sani ke cewa idan har za a yi wa jami'an tsohuwar gwamnatin jihar Kaduna to kawai su yi aman damin damashe ran kuɗin da ake zargin sun ci. Duk wanda ya ce wannan bincike da gwamnatin jihar Kaduna ta yi zargi ne to bai ɗauki lokaci ya duba wannan report da aka yi aka wani gwamnati ta kushe ba? ya za a ce maka wanda ba ɗan kaduna ba an kawo shi a ƙarshen gwamnan da ya wuce ya ɗauki naira biliyan goma sha ɗaya da miliyan ɗari takwas da suna cewa za a hanyar jirgi daga kawo zuwa sabon tasha shekara shida baka ga ko titin dogo guda ɗaya ba ya za a ce wai zargi ne ga account da aka ɗibi kuɗin jihar kaduna aka zuba ciki ya za a ce zargi ne kwana biyar ko shida ne kamun gwamnati sauka an je an ashirancen biliyan ashirin daga bankin da ke cikin garin kaduna abin da suka zo suka yi kenan a gwamnati mutanen kaduna an yaudare su mutanen kaduna an wulakanta su ya tafi abin shi amma babu abin da ya rage musu yanzu shine a kwato wannan kuɗi wallahi wannan mutane su nasiru su goda allah ya uba sani ne yake gwamna idan da shehu sani ne ni da kake gida ina gonan nan yau a shekara daya daga cikin dukkan su sai sun dawo da wannan kuɗin ba ma zan neme ka bane da ka ji an kira sunanka da kanka zaka ɗauki kuɗin ka zo da shi. Game da maganar matsalar tsananin tsamin tsaro kuwa ɗan majalisar wakilai daga jihar Zanwarawa Honorable Kabir Ahmad Mai Palace ne ke cewa al'ummar yankin shi fa suna cikin halin kunci. Dama mu koyi shukokin da muke shine gwamnatin tarayya ta yadda da ta zo a tsayu a yaƙi da wayannan mutane magana da gwamnatin tarayya take ta kokarin yadda da ita na a yi sulhu mu shi ne abin da muke ta jayayya cewa ba magana ba ce ta sulhu sulhu na an yi shi ɗaya biyu uku biya. ba so gaskiya ban mu da sha'awa a ci gaba da shigara a daure ko komi daci mi nauyi dai a yaƙin nan insha Allah Allah zai kalle mu kuma zai ba mu sa'a so alhamdulillah bayan wannan lokacin sojoji sun shigo kuma sun kawo kayan aiki kuma sun shiga wa'annan garuruwa yanzu haka ma ko ga yau na samu labarin cewa yau masu sojoji sun shiga ana can ana yaƙi da su wa'annan mutane kuma sojoji na samun galaba gare su a musamman wannan yankin da aka yi wannan mummunan ta'asar abun takaici da damuwar da muke ciki shine a tsakanin huntuwa zuwa tsafi zuwa gusa akwai cikin point da yawa na sojoji yanzu haka ya kai kusan guda goma amma bai hana barayi su tsaya tsakanin cikin point da cikin point su saci mutane kuma su tsallaka kuma su wuce ko kuma su tare hanya su hana kowa wucewa wannan na cikin halin da al'umma suke ciki shi kuwa mataimakin shugaban jam'iyyar PDP jihar Niger honorable ha ability cewa yake duk da matsalar tsananin samun tsaron da ke damun al'ummar jihar Niger gwamna da mataimakin shi duk sun bar jihar Ballantana ma a sare da sassauci jihar Niger muna cikin makoki ne yau abin mamaki yau a ce an wayi gari ba gwauna ba mataimakin gwauna a jiha to sewa jiha ta koma cikin wani hali yau jihar Niger an samu kwanaki jere babu ran da ba a kai hari mutum ɗari fiye da ɗari biyu suna daji yau kowa ya dubi abin da iftila'i da ya samu a ciroro inda ainihin masu ginin ma'adanai su rike gina rami ƙasa ya rufta da su an kashe fiye da mutum hamsin kowa ya gani nan ƙaramin hukumar mariga a nan kotonkoro maganin gada ake yi hakimin kotonkoro yana hannun 'yan ta'adda da shi da iyalin shi da tiyan shi bakwai an kama. honorable ability ka ce ba gwamna ba mataimakin gwamna a mi kake nufi da wannan kalaman. ya eh, da ba da wasu mai girman gwamna ya bar jiha mataimakin shi ya bar jiha mu ba dai ba mu san inda suke ba su waye wakilan misali akwai kwamishinoni akwai SSG da sauran jami'an gwamnati me ma'anan mataimakin gona mataimakin gona in gona bayyana ya kamata mataimakin gona ya tsaya to saboda haka magana gona bai gari mataimaki bai gari a ce komishinoni eh komishina zai yi maka sai dai shi tsohon gwamnan jihar Jigawa Alhaji Sulami do tsatsefe tsantsar bayani yayi akan sabuwar ranar demokaradiyyar da yace an kawo ta ne kawai danganin an tura wasu tsaffin shugabannin ƙasa takaici mu ne kadai yan SDP musulma kan jin amma duk sauran mutane a Najeriya hatta ne yarba ba sa goyon ban Abdullah ba sa goyon ban Jintol ba sa goyon ban SDP ba san Abdullah saboda abin da ya olo shi nake ke ba MPN so da haka wani abu da aka kawo da yake faɗan yarbawa ne na gida obasanjo suna ganin kamar ba nasu ba ce zo yake za a demokradiyya a kan 29 shin tara kuma na ya fi kama hankali domin shine zaman da ake na 1999 da mutane app na pdp dukkaninsu wani rana aka zo da su da haka kaga ainihin yi tarayya kenan a cikin an ci zaɓe ko da ke shugaban Najeriya mu muka ce amma dai shi ne akalla gwamnan APP sun su suma suna ganin cewa wannan ranar su ce saboda haka Buhari da yake zai soke wannan abu ne bai ce ranar ranar sha biyu gauta, ka ga me gudun Buhari a June 1 lokacin da ake magana June 1 yana tare da Abacha so Buhari yayi ne kawai don cewa burin ainihin son zuciyarsa yana ganin kamar yana zai fanka da bare saboda haka Buhari Tinubu da Buhari da duk rubuci mai jin yanzu sun san cewa har da Allah ba da ba suna yi kawai don cin wannan masu tasu daban akan gaba ta gida ta yarba da ko shi Buhari yana ganin cewa wasan ya ya jin tsoro yana ganin kamar mai gidansa ne shi muke zubata shi aka bin shi aka kuma shi sha biyu ga wata fa me hikimar jin tuwa a ranar hutu me hikimar ga shi kun yi mai jin tsoro abin da yake ba 'yan Najeriya mamaki kuma yanzu kamar an karrama wannan rana amma kuma ana ganin ku a gefe. Mamaki shine ai ayi, masu karramawa, suwaye Buhari da Tinubu Buhari yana gaba da da Obasanjo Tinubu yana gaba da Obasanjo fakat abin ai haka su binne Obasanjo da da Obasanjo a rayuwar su shine su da da komai kansa da abin ne shi haka an zo an ce June 12 Buhari shine shine ke June 12 a wani matsayi ya san ya san mai junto lokacin da ake mai junto ba yana can tare da ba a jihar Bauchi kuwa gwamna Bala Muhammad na jihar ne rattaba hannu a wasu dokoki ciki ko har da daidaita ma'aunin sai da kayan abinci koda ne da aka sa hannu a kan kawo mudu mai kyau a jihar Bauchi wanda muna godiya wa mai martaba sarkin Bauchi kowa ya ganshi shi ga kimansa ga girmansa ga darajansa yana zuwa kasuwa yana dubawa mutane suna da hakki a kai na cewa kada a cuce su wajen tauye mudu ana buge kasansa ana tauye mudu ana cutar mutane ga yunwa ga wahala ba kuma duk wanda ya je amfani da wani tasa ko wani kwano wanda ba wannan ba to za a kama shi saboda za mu ba da kuɗi a ma'aikatan yin wannan mudu su yi shi wanda za a kai shi ko ina kowane sako a wannan jiha. iyaka batutuwan da za mu iya bajje muku kenan a cikin shirin manuniya na wannan mako sai dai kafin mu sallama sai mun sanar da dukkanin masu dafa da murafin iko a Najeriya cewa kwanakin da ake keɓe musu ba ƙara ƙarewa suke kullun kwanan duniya gashi babu damar yin ha'inci. Domin kuwa daga juma na ma saura kwanaki dubu ɗaya da saba'in da takwas ne su yi sallamar sakin kujerun da a kansu ne ake ta faman yi musu fadanci. kuma madadin dukkanin abokan aikin da kan tabbatar da wannan shirya zo muku musamman da Mustapha Nasir Batsarin jihar Naija da Muhammad Abdulwahab na jihar Bauchi sai Mahmud Ibrahim Kwarin jihar Kanawa da Maman Manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo mana da muryoyin da a cikin su babu habaici. Ni Isa Lawal na garin Ikara da kan shirya an gabatar ne nake cewa sai kuma lokaci idan Allah ya sake sada mu a cikin wani sabon shirin na manuniya.